This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 25 ga watan Yuni na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labarai. Rundunar sojojin Nijar ta ce ta kashe mayakan Boko Haram su goma sha biyar ta kama wasu guda ashirin. Afirka ta kudu ta ce watakila za ta fice daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya ICC bayan gaddama da ta kaure batun kan batun kama shugaba Umar al-Bashir na Sudan. mayakan kungiyar isil sun kaddamar da hare-hare guda biyu manya yau alhamis a yankin arewacin kasar sham ko syria a shirin namu na yanzu za ku ji kiran da wasu 'yan boko da tsaffin 'yan majalisa suka yi game da amai da hankali wajen yakacin hanci da rashawa maimakon yin rage wato maimakon a yi kira na rage kudaden manyan jami'an gwamnati za kuma ku ji cewa hukumar sha da hana safarar miyagun kwayoyi ta kama wani mai safarar miyagun kwayoyi a nan anambra da ke kudancin najeriya ɗaruruwan 'yan fansho kenan a jihar oyo a lokacin da suka yi wata zanga-zangar lumana zuwa fadar gwamnatin jihar muna kuma ɗauke da rahoto a kan fashin da wasu suka yi a wasu bankuna da ke cikin birnin eko bayan haka za ku ji nasiha watan azumi daga ustaz bako abubakar Kafin mu shigo nan ɗakin watsa labaranmu na tattauna da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ke birnin tarayya Abuja a lokacin da ta je wajen zauren 'yan majalisar Najeriya. Inda 'yan majalisar suka kusan ba hamata iska a shirinmu na dare za ku ji yadda aka kwashe a zaman da aka yi. Masu sauraro yau za ku gafarce mu don ba za mu samu damar kawo muku shirin bango ba amma yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum. Rundunar sojojin Nijar ta ce ta kashe mayakan Boko Haram su goma sha biyar sannan ta kama wasu guda ashirin a wasu har-haren da ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa. a cikin sanarwar da aka bada ta gidan rediyon gwamnati a cikin daren jiya laraba ma'aikatar tsaron nijar ta ce dakarunta sun lalata wata mota mai silke da kuma babura guda da 26 a lokacin harharan. haren ma'aikatar bata faɗi inda aka yi wannan gumurzun ba to amma 'yan boko haram suna kai kawo a yankin kudu maso gabashin kasar kusa da tafkin chadi da kuma bakin iyakar kasar da najeriya da chadi Nijar tana cikin rundunar yanki da aka kafa domin murkushe ayyukan 'yan boko haram a wannan yankin a makon da ya shige wasu tsagiran da ake jin cewa 'yan boko haram din ne sun kashe mutane 38 a jihar difa ta nijar dab da bakin iyakarta da najeriya amurka ta yi allah dare da wannan harin ta kuma ce ta a aniyar aiki tare da gwamnatocin yankin domin kawo ƙarshen duk wata barazana ta 'yan boko haram ranakun litinin da talata ma shaidu sun ce 'yan boko haram ɗin sun kai farmaki kan wasu ƙauyuka guda biyu a jihar borno najeriya inda suka kashe mutane a akalla arba'in waɗanda suka kubuta da rayukansu sun shaida wa voa cewa maharan sun isa ƙauyukan cikin motoci da babura suka rika kona gidaje da kashe mutane da kuma sace musu kayan abinci. Afirka ta kudu ta ce watakila za ta fice daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice. A bayan gardamar da ta kaure a saboda kiyawar da ta yi ta wato ta kama shugaba Omar albashan na Sudan wanda kotun take tuhuma da laifin kisan kare dangi. Wani kakakin gwamnati ne ya faɗi wannan yau Alhamis bayan wani taron majalisar ministocin ƙasar yana mai faɗin cewa ficewar za ta zamo matakin ƙarshe da aka iya ɗauka a bayan an nazarci yarjejeniyar Rom wadda ta kafa kotun. Shugaba Bashar ya je Afirka ta kudu domin taron kolin kwanaki biyu da aka yi na tarayyar Afirka a makon da ya shige. a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar taram afirka ta kudu tana iya kama shi amma a yayin da wata kotun afirka ta kudu take nazarin wannan batun na kama shi shugaba bashir ya yi watsi da umarnin kotun akan ya ci gaba da zama a ƙasar ya koma gida khartoum inda hukumomin afirka ta kudu ba za su iya kama shi ba Kotun tana neman shugaba Albashar bisa zargin aikata laifukan yaƙi da na kisan ƙari dangi duka masu nasaba da yaƙin da ake yi har yanzu a yankin Darfur na ƙasar Sudan. Labaran duniyar suna zuwa muku da sashen Hausa na Amurka a Washington DC. mayakan kungiyar isil sun kaddamar da hare-hare guda biyu manya yau alhamis a yankin arewa maso wato arewacin kasar sham kenan wato ko siriya inda suka kai sabon farmaki kan birnin kobani na bakin iyaka da ke hannun kurdawa da kuma wani kan unguwanni da gundumomin da suke hannun gwamnati a garin hasaka waɗannan hare-haren suna zuwa a bayan da mayakan kurdawa suka fatattaki 'yan isil cikin 'yan makonnin nan daga wurare da dama na arewacin kasar ta sham farmakin na kobani ya fara ne da wani harin kunar bakin wake a kusa da tashar iyakar da ta raba kobani da kasar turkiya a yau alhamis a watan janairu mayakan kurdawa da suke samun tallafin jiragen yakin amurka suka kwato kobani daga hannun 'yan isil din bayan da aka shafa watanni ana ɗauki ba dadi an ɗauki kwato garin a wata alama mai muhimmanci ta nasara kan mayakan isil haka kuma kungiyar sanya idanu kan kare hakkin bil'adama a ƙasar sham ta ce mayakan isil sun kwace wasu unguwanni guda biyu daga hannun mayakan gwamnati a garin hasaka da ke arewa maso gabashin kasar majiyoyin sojan gwamnatin sham dai sun musanta wannan rahoto suna masu faɗin cewa dakarun gwamnati sun fatattakin mayakan na isil da suka yi wannan yunkurin Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai doshi Vienna gobe Juma'a domin tattaunawa game da shirin nukiliya na ƙasar Iran kafin cika wa'adin ranar Talata da aka tsayar domin cimma cikakkiyar yarjejeniya. Kamfanin dillancin labaran Iran na IRNA a takaice ya ce ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif zai haɗu da Mr. Kerry jibi Asabar domin yunkurin ƙarshe na tattaunawar. akwai damuwar cewa watakila sai an sake kara tsawon wa'adin tattaunawar a bayan da shugaban addini na iran ya nuna ɗari-ɗari da wasu sassan wato harsashin yarjejeniyar da aka cimma a watan afrilu a ranar talata ayatollah ali kamaini ya buƙaci da a ɗage takunkumin da aka sanya mu ƙasar da zara an rantaba hannu kan yarjejeniyar ba wai a rinka wato ba dai a rinka janye shi sannan a hankali kamar yadda ƙasashen yammaci suke son a yi ba har ila yau shugaban na iran ya nuna rashin yarda da takaita shirin nukiliyar kasarsa na tsawon shekaru goma zuwa goma sha biyu ya kuma ce ba za a kyale su fetoci na kasashen waje su binciki cibiyoyin soja da masana kimiyya da kuma takardun bayansu ba pakistan ta yi watsi da zargin da afghanistan dai cewar wani jami'in leƙi asirin pakistan din yana da hannu a harin da aka kai kan gina majalisar dokokin afghanistan kazi khalilullah wani kakaki na ma'aikatar harkokin wajen pakistan ya ce ƙasarsa tana da ƙudurin tabbatar da dangantaka ta makwabta mai kyau tsakaninta da afghanistan ya ce wannan shi yasa da zarar wannan lamarin ya abku wato da faruwarsa Firaministan da kansa ya fito ya tur da harin na ta'addanci yayin da kakakin majalisar dokokin Ƙasar shi ma ya fito ya tur sannan ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta fitar da sanarwa ta yin allah wa dare har ila ya ce kasashen guda biyu sun yarda za su rika haɗa kai wajen yaki da ta'addanci kuma kowaccensu ta yarda cewar ba za ta bari a yi amfani da yankin ƙasarta wajen shirya makarkashiya ma ɗayar ba tun da faru wani kakakin hukumar leƙi asirin afghanistan hasib sadiki ya ce an kitsa kai harin a birnin peshawar na ƙasar pakistan yana mai zargin cewa wani jami'in leƙi asirin pakistan mai suna bilal ya taimaka wa kwamandan ayyuka na ƙungiyar haƙƙani malvi sharin wajen tsara kai wannan harin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto akan kiran da wasu suka yi na a mai da hankali akan yakaccin hanci da rashawa maimakon mai da hankali wajen rage kudaden manyan jami'an gwamnati. Ga tattaunawa da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya yayi ya yi da wasu. mai da hankali wajen yaƙi da cin hanci ne zai iya samar wa gwamnatin buhari kuɗin da take bukata wajen cimma muradun kamfe ba lallai sai an dage wajen rage albashin 'yan majalisa ko sashin zattaswa ba wannan shine mabambancin ra'ayi daga wasu 'yan boko ko tsaffin 'yan majalisa da ya saba da yadda wasu ke korafin yawan kudaden albashin manyan jami'an gwamnati ga abin da sanata Hadi Sirika ke cewa. Ni ina bada misali da kaina wallahi alazim sai da na ɗauki sau biyun abin da aka bani a majalisa ga kuma abubuwan da na saya na dangane da motoci da babura da kekunan dinki da kekunan hawa da na taliya da na bar ruwa da na waye da kuɗi ma haka zunzurutu da circularship da wane ne idan da ba a bani kuɗi babu wanda ya tsammanin in je in yi waɗannan abubuwan dan ina zan samu su ai ba ta zan yi ba tun da nake na ke dan majalisa biyu da 2003 zuwa yau ban taba kwana tashin mutum goma ba su zo gidana ba da wanda suke zanna a nan Abuja da wanda suke daga wata jiha ma daban da bata ba ko yanzu a kowa gidan namu kai ne shaida mutum sama da 20 suna kowa gidana dan suna tunanin ana bani kuɗi ne in basu to da ba a ba da kuɗi a majalisa ba wanda zai zo ya same ni sai a bani in aiki na majalisa na yin dokoki dan majalisa ana kallon shi ne saboda shi aka sani shi aka zaba shi ne ke kusa da al'umma akwai wanda zai je ya faɗi zabe sai a ɗauke shi a bashi minista sai ya je yana iya kashe naira biliyan daya in kasafin kuɗin shi na wannan shekarar biliyan ɗari ne sai ya ɗauke su ya raba su miliyan ɗari tara da kaza miliyan ɗari kaza ya dinga ba da kwangiloli yana ansar kashi goma daga cikin ɗari yanzu ma su ke yin ma kwangilolin da kansu da ministoci da famanin sakatare da sauransu minista daya sai ya shekara daya amma sai ya kwashi biliyan goma zuwa ashirin kuma idan yana so ya zauna lafiya sai kuma ya nemo wani dan majalisa ko kuma sai ya nemo wani kusa da fadar gwamnati ko kuma sai ya nemo wani alkali ya jibga masa irin waɗannan kuɗin shi ma saboda haka ni ina ganin magana ba ta albashi ba ce banar da ake wadda ta wuce albashi ta fi yawa akan banar da ake a albashi in kuma albashin ne da allowance su ma ya kamata a daina ba da manyan kuɗaɗen in ko har za a bada su to ni a shawarce da kamata ya a ba hukumar da ke da haƙƙin tafiyar da majalisa idan kana so kai tafiya zuwa ingila misali dan aiki sai ka rubuta zan tafiya zuwa ingila ta kawo kuɗi ta mika maka yan majalisa da suka fi shan sukar yawan albashinsu na ganin matukar shugaba buhari zai dage wajen cimma muradun gwamnatinsa uku da wannan tunanin ya kwanta Umaru Barambu dan majalisar wakilai ne da ke takarar waɗannan muradun. Zai inganta tsaro, zai yi maganin cin hanci da rashawa, sannan na uku da yardan allah zai yi maganin zaune gari banza wato wa'inda sun gama karatunsu amma ba su da abu yi abubuwa guda uku su ne zai mai da hankali sannan na hudu wanda kuma yana da girma shi ne maganin wutar lantarki a sashin zartaswa gwamna alma kura na ganin gyaran zai samu ne in ya hada da mara bayan har waɗanda ba sa amsar albashin an mutane suka zauna suka yi abin da ya kamata to najeriya ta fita daga cikin kangi da muka sa kanmu kuma ta shiga turba wanda zai ba samu kyakkyawan mazauni ba wannan shekara ba ba shekara mai zuwa ba har illa masha Allah. Rahotanni na nuna kashi 25 cikin ɗari na kasafin kuɗi ko dukiyar ƙasa na tafiya ne wajen albashin 'yan majalisa. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida nasiru adamu el hikaya Hukumar yaƙi da sha da kuma hana safarar miyagun ƙwayoyi ta yi wani babban kamu na wani ƙasar gumin mai sarrafa miyagun ƙwayoyi da ake kaiwa ƙasashen Turai da ƙasashen Asiya, kuma ta same shi da ƙaddarori na miliyoyin naira ga wakilin murya Amurka baban gida Jibrin da ƙarin bayani. a wani taro na manema labarai da hukumar ta nle ta kira a nan birnin lagos ta ce mutumin dan shekaru 37 mai suna Chukwuendo sylvester ikechi yaku ya kware wajen sarrafa muggan kwayoyin nau'in metafetamin a jihar anambra wanda kuma ake ficewa da shi zuwa kasashen waje irin su kasar turkiya malaysia china da kuma italiya tare da biyan masu safara zanzarutun kuɗi har dala dubu biyar kwatankwacin naira miliyan ɗaya da rabi alhaji amadu giya ɗaya shine shugaban hukumar ta ndle wanda kuma ya yi mani ƙarin haske game da wannan kame wato ita cikin sabbin miyagun kwayoyin ne da ake yayinsu shi wannan mutum yana da mutanen da suke masa wannan aiki din kuma kowane aiki da za a ana iya samun akalla um, kilo goma sha hudu a kudin wannan taba a kasashen waje a ainihin gaskiya kudin suna da yawa tuni dai hukumar ta ce ta gabatar da matashin a gaban kuliya bayan ta samu kwararan shaidu a tare da shi da suka hada da manyan motoci na alfarma guda hudu da fili a nan lagos da kudinsa ya kai naira miliyan 25 da gidaje na fiye da naira miliyan 100 to sai dai kuma duk da kokarin da hukumar ta ndle ke yi na hana masu fasa korin gan kwayoyi a ƙasa har yanzu ana samun 'yan ƙasar da ke safara ko shan muggan kwayoyi abin da yasa na tambayi shugaban hukumar ta ndle ko baya ganin akwai buƙatar ba da ƙarfi wajen faɗakar da jama'a illar sha ko safaran muggan kwayoyi a ƙasa eh kana da gaskiya faɗakarwa tana da amfani matuka kuma ita ce hanyar tafi dacewa a yi a ƙasan nan amma bisa ga nacewa suna ci gaba da wannan laifi ɗin bari ɗan ga maka ɗan lilan ɗin. abin da muka samu daga wajen binciken wannan abin ɗin kaga bai daɗe da fara wannan sana'ar ba amma a cikin abubuwan da muka gani a cikin kudin shi a banki yana da miliyan 300 kuma ya bude abin din da wajen sunan da ke goma sha hudu ba ga haka nan akwai gidajen da ya gina tsakanin shekara biyu zuwa uku ya gina gidaje na miliyan 170 da wani abu to kaga yana samu ne matuka a cikin wannan mungwar ɗabi'a to kuma ya tura mutane da dama zuwa china da kuma taki da kuma kun san waɗannan wurare wurare ne wanda in aka samu mutum da wannan taba din kashe shi ake yi kuma an kama su kuma ta dole za su rasa rayukansu illa da nau'in ƙwayoyin methamphetamine ke yi da a jikin biladama kamar da likitoci suka bayani ya zarce ta hodar iblis ko cocaine baban ya murya amurka daga lagos a nigeria Tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau madalla a gaida baban gidan jibrin yanzu kuma bari mu nufi jiha oyo inda wasu ɗaruruwan 'yan fansho suka gudanar da zanga-zangar lumana game da kudadensu ga hassan umar tambuwal da ƙarin bayani ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo kenan a lokacin da suke yin zanga-zanga zuwa fadar gwamnatin jihar Oyo bayan da kwanaki bakwai da sun kagin da yawa gwamnatin ta jihar Oyo ta biya su haƙoƙinsu suka cika ba tare da biyan bukata ba da yake jawabi mataimakin ƙungiyar 'yan fansho ta ƙasa reshen jihar Oyo Mr. Gbade Akande ya ce gwamnatin jihar Oyo ta yi biris da su. We are suffering in the midst of plenty in this country. Pensioners are not paid their entitlement as at when due. This entitlement we are asking for, that it is our right, backed by the constitution of this country. Mr. Agbade Akande ya ce suna shan wahala a cikin jama'ar kasar nan ba a biyan 'yan fansho haƙoƙinsu a cikin lokaci waɗannan haƙoƙin da suke nema halalin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya amince da su. Shi ko mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Oyo Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi da ya biya su dukkan haƙoƙinsu. I will want the governor in the name of Allah. the name of Jesus Christ to please to address as early as possible. Make sure that all these mentioned areas are paid in bulk. Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnan jihar Oyo da yi wa Allah da Annabi Isa alaihi salam ya biya su haƙoƙinsu gaba ɗaya. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ta bakin mataimakinsa Moses Adeyema ya ce ba da gangan bane suke kin biyan kuɗaɗen fansho. Everybody is going to retire. Some of us have retired from our various work before we get politics. Know the importance of getting our monthly allowances. Gwamnan na jihar Oyo ya ce kowane su zai yi ritaya, wasu ma sun yi ritaya kafin su shiga siyasa. Rashin biyan su haƙoƙinsu ya ta'allaka ne kan rashin samun isassun kason kuɗi daga gwamnatin tarayya. Ya buƙace su da su ƙara haƙuri. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata ne ƙungiyar 'yan fansho reshen jihar Oyo suka baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai da ta biya su haƙoƙinsu ko su tsunduma cikin zanga-zanga. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Inko yadda wasu gaggan 'yan fashi suka fasa wasu bankuna jiya suka kuma sace makudan kuɗaɗe a jihar ta Inko ga baban gida Jibrin. They were carrying two Ghana must go where they used to put money. We called everybody. Even they too, they are under pressure. The police was also under attack. Wasu mazauna anguwar Ikorodu da ke nan birnin Lagos kenan ke bayyana yadda wasu 'yan fashi da makami suka kai hari a wasu bankuna da ke angon ikorodu a nan lagos inda kuma aka ce sun sace makudan kudade tare da tserewa ba tare da an kama su ba a jiya ne dai wa'annan 'yan fashi suka kai hari a wa'yansu bankuna guda biyu da ke anguwar ikorodu da ke wajen birnin lagos shaidun gani da ido dai sun bayyana cewa 'yan fashin wanda ciki har da wata mata guda ɗaya sun ta harba bindiga sama tare kuma da tsorata al'ummar da ke wannan yanki inda suka ranta na kare daga bisani dai bayan an yi fashin an bayyana cewa 'yan fashin sun tsere ta jirgin ruwa tare kuma da kona wasu motoci da suka zo da su tun da farko har guda uku wasu da suka shaida lamarin da sun ce 'yan sanda sun kawo doki tare da musayar harbe-harbe su da 'yan fashin amma dai ba su yi nasarar kamawa ko kuma kashe ko da guda ɗaya ba daga bisani dai kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mr kayode aderanti ya ziyarci inda lamarin ya auku inda ya sha alwashin cewa rundunar 'yan sandar jihar za ta gano waɗanda suka aikata wannan fashi tare kuma da tabbatar da cewa an gurfanar da su a gaban kuliya. We're here, you are still So, but we're working seriously on it and uh, we're going to address it. Now, we're going to take a very uh, holistic uh, look into all this. Hau kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Legas, Mr. Ken Wosu, ya ce rundunar za ta ba da tukuci naira miliyan biyar ga duk wanda ya ba da wani labari da zai kai ga kame wayannan 'yan fashi babu yanci firin murya amurka daga lagos a nigeria Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 21. Yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadan daga Ustaz Bako Abubakar. A cikin watan azumi na farko mutum zai tuba ga Allah madaukin sarki. Domin wata ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi cikin Bukhari da Muslim. duk wanda ya yi azumi ya yi imani yana neman lada ga Allah Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa kaga ana samun gafaran zunubi kuma Allah madaukakin sarki ya fifita duk wani aikin alheri da mutum zai a watan azumi Allah zai fifita masa ladansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata ne na yin sadaka yana cewa afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan a cikin hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito mafificin sadaka shine sadakan da mutum ya ciyar da shi watan ramadan saboda haka kaga yanzu mutane suke hada kudi ana ciyar da yan fusuna nan alhamdulillah mun gode Allah kuma a dare ne mutum zai tsaya yi qiyamul layli don nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisafan ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya tsayi dare na fila cikin ramadan yayi imani ne milada ga Allah Allah zai gafarta masa zunubansa da suka suka eh, shige sannan da sun karatun qur'ani kaga karatun qur'ani harafi guda idan mutum ya karanta Allah zai bashi lada lada goma in yace alif lam lada talatin Allah zai bashi to Allah zai rubanya masa ladan a cikin watan azumi kuma ana so itikafi itikafi shine mutum ya zauna cikin masallaci ya zo ilizimci masallaci na bautawa Allah madaukakin sarki a watan azumi kuma ana so wanda Allah madaukakin sarki bashi dama kuma ya je umra don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-umratu ila umratin kafaratu lima bainahuma yace umra daga wancan umra zuwa wannan idan mutum ya samu ya je Allah zai kankare masa zunubansa da yake tsakaninsu kuma haka nan ana so annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da buhari da muslim suka rawaito suna cewa umra da mutum zai je wata ramadana allah zai rubuta masa lada kamar ya je yayi yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana aka ciyar da mutane allah madaukakin sarki na cewa yutimuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mumune na kwarai suna ciyar da abincinsu a halin suna so suna ba miskinai suna ba wa yan fursuna da kuma marayu suna cewa innama nutimu kulli wajhillahi muna ciyar da ku ne saboda neman sakamakon Allah ba ma neman godiya gare ku ko wani sakamako azumi da kuma kiyamun laili suna nema wa bawan Allah wanda ya yi su a rayuwarsa ran tashin kiyama ceto azumi zai rika cewa ubangiji na na hana shi cin abinci da abin sa cikin yini kuma qur'ani na ce ya Allah na hana shi bacci cikin dare ya Allah ka ba mu ceto Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Yau za mu fara ne da wasiƙa haɗin gwiwa daga Sha'aibu Tela na garin Ɗanboka da Uja mai kumaji a garin Ɗanboka wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna yi ma musulmin duniya barka da shigowar wannan wata na Ramadana mai albarka. Da haka ne muke roƙon Allah ya ba mu ruwan sama albarkacin wannan wata mai alfarma. sai kuma sakon shams habibu azari da haruna baffa ga wanda suka ce yan majalisun najeriya kada ku manta mun zaɓe ku ne don ku yi mana wakilci na gari ba wai ku je ku yi ta cece ku ce akan wasu ku da suka shafi maraɗinku ba haba ƙungiyoyin 'yan tarzoma na isil da boko haram shin wai ku manta wannan wata da muke ciki ne to ku sani fa kowa da kyau to fa zai gani da kyau sako daga kasimu aliyu sardauna matasan asada da hassan muhammad binaci a birnin sokoto Assalamu alaikum VOA Hausa. To 'yan majalisar tarayya Najeriya ya kamata ku mai da hankali gurin kawo mana ayyukan ci gaban ƙasa. Ba ku tsaya kuna cece ku ce kan rabon mukamai ba. Daga Nura Bello daraja kasar Gusau. Matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na kwato kuɗaɗen da gwamnatin baya da makarraban da suka sace ya yi daidai da fatan Allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Asma'u matar Lawal Sani na kawo. Shi ko Mansur Almagumal cewa ya yi Salamu alaikum murya Amurka. Gaskiya abin da yake faruwa a majalisar dokokin Najeriya na turka-turka kan zaben sauran shugabanni bai dace ba. Wanda hakan har ya kai gaba hammata iska. Haka abin kunya ne ga al'umma da kuma majalisar. Shi kuma nasara na sarafin cewa yayi. Babu shakka ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da gwamnonin kasar abin ayaba ne matuka, musamman ma a wannan lokaci da kasar ke fama da matsin tattalin arziki. ina jajantawa al'ummar garin guju ba waɗanda harin bam ya hallaka Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu kuma waɗanda suka samu raunuka ubangiji Allah ya basu lafiya daga injiniya Sama'il Zaga jihar Kebbi. Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bani dama na bayyana ra'ayi na dangane da matakin rashin biyayya da 'yan majalisun Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC suke yi wa jam'iyyar tasu wanda hakan ba ƙaramin abin takaici ba ne amma masu iya magana suna cewa kowa ya da kyau zai ga da kyau. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir ɗalibi a jam'iyyar Musulunci da ke Katsina. shi kun bello ishaku birnin fulani gumba cewa ya assalamu alaikum muryar amurka hakika shawarwarin da gwamnatin mika mulki ta baiwa shugaban kasa muhammadu buhari cewa ya cire tallafin man fetur da kuma sayar da matatun man fetur ga 'yan kasuwa a gaskiya muna maraba da wannan shawarwari matukar rayuwar 'yan najeriya za ta canza da kuma wadatuwar man fetur a kasar da ƙarshe sai sakon sabi'u mai manja gamawa wanda ya ce salamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama na taya sabon shugaban kasar mu muhammadu buhari addu'a bisa kudurinsa na kwato dubban miliyoyin nairori wanda jami'an tsohuwar gwamnatin jonathan suka wawuri suka azarta kansu muna addu'ar allah ya basu nasara amin Tuma da kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. rundunar sojojin niger ta ce ta kashe mayakan boko haram su goma sha biyar ta kama wasu guda ashirin a wasu hare-haren da ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa a cikin sanarwar da aka bada ta gidan rediyon gwamnati a cikin daren jiya laraba ma'aikatar tsaron niger ta ce dakarunta sun lalata wata mota mai silke da kuma babura guda 26 a lokacin hare-haren ma'aikatar bata faɗi inda aka yi wannan gumurzun ba to amma 'yan boko haram suna kai kawo a yankin kudu maso gabashin kasar kusa da tafkin chadi kuma dab da bakin iyakar kasar ta niger da kasashen najeriya da chadi niger dai tana cikin rundunar yanki da aka kafa domin murkushe 'yan boko haram daga wannan wuri. afirka ta kudu ta ce watakila za ta cire ko kuma za ta fice kenan daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya icc a bayan gardamar da ta kaure saboda kyawar da ta yi ta kama shugaba umar albashir na sudan wanda kotun take tuhuma da laifin kisan kare dangi wani kakakin gwamnati ne ya faɗi wannan yau alhamis a bayan wani taron majalisar ministocin kasar yana mai faɗin cewa ficewar za ta zama matakin ƙarshe da aka iya ɗauka a bayan an nazarci yarjejeniyar rome wadda ta kafa kotun. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan karanci da kuma ƙarin kuɗin kujerar zuwa umra da aka samu har na dala Amurka dubu uku a cikin wannan yanayin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da shi ma injiniyan Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.